الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا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 وبعد إخوة الأعزاء وحراس العقيدة أحييكم بالتحية الإسلام تحية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komin wanda ya ba mu iko ya ba mu dama daga wajensa domin ainihin ci gaba da wannan karatu wanda muke yi a wannan majalisi mai girma na babba shugaba a wannan gari jagoran wannan gari Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa lafiya a ɗan uwa masu girma idan ba manta ba mun shiga cikin suratul layl a lokacin da muka kammala wannan sura da ke bayan ta suratul shams a muna cikin wannan sura da ake kira suratul layl kuma mun ji mai sura ne kula da shi dangane da bangaren karantarwa mun ɗauko karatu daga farko da waɗansu ah, rantsuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kusan kamar yadda suka faɗa kusan guda ɗaya Allah ya rantsi da dare ya yi rantsuwa da yini da abun da ya halicci zakara umsa. Allah ya ce aikinku ya sha bamban hmm. akwai mai yin aiki tukuru don ya shiga aljanna aljanna akwai kuma mai yin aiki don ya shiga wuta ma'ana karkatacce kenan sannan kuma Allah ya mana bayani dangane da abin da ya shafi mutumin da yake yin alheri da dukiyarsa mai ba da kyauta mai yin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi ma'ana haƙƙin Allah in ka dauke shi bangaren da Allah ya ce fa amma man a'ta wa taqa ma'ana wanda ya bayar da kyauta kuma ya takawa yayi in ka fassara shi da bayar da haƙƙi ta Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin da Allah ya ce bayar da Allah ya ce yana dukiya kai zakka in kana dukiya kai taimake kina tsakanin al'umma kusan gara san da ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ije <clears throat> kamar da mazalla ya faɗa a cikin hadisi ne muhammad yake cewa a duk wani lokaci da ka sani da yini rana zai iya fitowa to rana ba zai fito ba sai wasu mala'iku guda biyu sun sauko ɗaya addu'a yake ya Allah duk mai ciyar da dukiyarsa domin ka ka yalwata arzikinsa ka bunƙasa arzikinsa ya Allah ɗaya kuma zai ce duk wanda yake rike hannu yake yin rawa to ya Allah ka takaita abin da yake samu ka tarwatsa wannan abin to kaga mala'iku aikin da aka dora musu kenan to kaga kenan ashe yin baiwa da alkhairi ba karamin ni'ima bane shi yasa Allah yake fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ya kuma gaskata da abin da yake alhusna kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan yanayi kyakkyawan kalma nan mala yake husna shine ya gaskata kalmar la ilaha illallah shine kalma ta shahada kuma yi aiki da abin da kalmar ta kunsa shine ya gaskata gaskiyan zance kenan abin da yake alhusna kenan Allah ya alkawari ce duk wanda ya yi wannan to zai sauƙaƙa masa hanya na duk wani abin da ya sa hannu a cikin sai abin da ya albarka shi ne sauƙi ke amma wanda ya zama rawaci ya su da abin da shi yake ganin yana da shi ya kuma ƙaryata alhusna ya ta kalmar shahada bai yarda ba ba na ya walaga ta kansa kenan to irin wa'annan mutanen Allah wadda yake sai yake to su kuma za a bude musu kofan wahala sai a sauƙaƙa mu sai sun fada su zuwa wahala ne kuma yace wannan dukiyar da ya tara wa mayu ne an humaluhu iza tarata hmm. ma'ana dukiyar da ya tara ba zai amfane shi ba iza ta rada a lokacin da aka tura shi a cikin wuta yana gangarawa to nan muka tsaya muka ce in muka zo za mu tashi kan aya na goma sha biyu na ce بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, Inna alaina lalhuda, lallai haƙƙi ne a kanmu mu fayyace mu yi bayanin hanyar shiriwa wannan haƙƙi ne akan mu ji Allah subhanahu wataala hmm. lallai haƙƙi ne akan mu mu fayyace hanyar da mutum in ya bi zai shiryu da kuma hanyar da ɗan mutum ya bi zai bata sai mu fayyace musu domin mu kyala ɗan adam idan ma ɗan adam zai halaka ne ya halaka akan hujja ko ليهلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينات نعم وانت زي شريو يهلك يهلك أكن هجة الله بها إتدشيبا wanda kuma zai rayuwa rayuwa mai kyau to rayuwa kan dalili saboda haka inna alaina lal huda haƙƙi ne a wajenmu mu nuna wa mutum hanyar da in yabi zai shiryu ko da hanyar da in yabi zai iya samun tangarda Allah ya ce wa inna lana lallai ma a wajenmu ne lal'akhirata wal ula mu ne muke da lahira ko muke da duniya hmm. saboda haka in kana bukatar duniya nema a wajenmu hmm. haka in kana bukatar lahira ka nima a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar da Allah yake faɗa a sautin nisa'i man kana yuridu thawabad dunya man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مشكورا لكما وانت من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا وكان الله سميعا بصيرا معنا وانت إسرائيل آرم يبارك الله duk wanda yake nima a gaggauto mishi wani abu to Allah ya ce muna bayarwa ne fa gaba wanda mu muka zama muke so hmm. ma'ana in kana son duniya sai Allah subhanahu wata'ala ya ga dama zai baka kuma abinda zai baka sai abin da shi ya zaba ya su kuma sai baka ma'ana ba dole bane ba baka dole gaba daya amma da yake neman lahira ko sallah ya bashi a nan kuma Allah ya ce man kana yuridu thawabad duniya duk wanda yake neman aikin sai zama duniya ne Na dan duniya yake nema sai sai aito babu matsala ba yi ba inda Allah sawabu duniya wal akhirah ka zo ka nima. a wurin Allah ne ai duniyar take kuma lahira take domin me wa kana Allah sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne kuma basira Allah mai gani ne saboda haka Allah ya ce duniya da lahira namu ne hmm. hakki na kan mu yi bayani mu yau mutum bayanin hanyar shiriwa da hanyar mata sannan kuma a wajenmu ne duniya da lahira in kana bukata nema a wurin Allah hmm. duk abin da kake so wannan isharatar Allah yake yi ka roƙi Allah Allah zai baka domin me shi ne ya halarci duniyan kamar yadda ya faɗa a can sautin kasar wa huwa Allah la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul shi Allah la ilaha illa babu abin bautawa da gaske da cancanta na tabbas sai shi Allah lahul yabo da godiya yana tabbatuwa ne ga Allah fil ula wal akhirah kaga ran duniya ke da lahira hmm. walawul al duk wani hukunci da ka sani na tabbas da Allah din ne wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah ake bai da mutane haka in duniyan ma kake nima to da gano ka roki Allah subhanahu wata'ala da kyakkyawan niyya duk wani abin da kai mai kyau to sai je wurin Allah ilaihi yas'ad al-kalimu tayyib ilaihi yas'ad al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yanfa'u Allah yake wajen Allah duk wani abu da ka sani yake tafiya Allah zai daga in dai abun nan kalma ce mai daɗi mai kyau mai tsafta kuma da aiki wanda ke ta kirki to za a daga ta wurin Allah subhanahu wataala saboda haka Allah madawake sarki yake cewa haikin lafiya a duba dai a gani Allah madawake sarki ke cewa wa inna lana wal ula lallai kan mu ne muke da duniya kuma mu muke da lahira hmm. wanda yake bukata wanda ya neme su a wurin wani ba mu ba hmm. wa man talabahu ma min gairina hmm. wanda ya nemi duniyar da lahira wurin wani ba mu ba to fakar afa Allah subhanahu ta'ala ce yayi kuskure to mutane su ke neman duniya yanzu kuma ba wurin Allah ba yasa bokaye suke cin karar su ba mafaka dama shi boka ya riga ya kwashi kashi a gaban Allah na'am ba abin da ya dame shi saboda karka gaya mishi ba ko shi sa korin bokan ma za ka je yana da sharaɗi da zai baka ba a yin sallama a fadar shi a ba a yin sallama a fadar boka ba a kira sunan Allah balle suna ne Muhammad ba a kirawa saboda wannan cikas ne zai kawo masa zai warga za masa tsarinsa Allah ya ce fa an zartukum naran talabba kakanta mm, ina muku gargadi da kar ku fada kuskure ina tsoratar da ku ya ku waɗanda aka ɗora musu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala na ran wata irin wuta ta labba wanda take huruwa mai ukuwa mai tsarari ba na wasa saboda haka ina jan kunninku kuma na muku gargaɗe ina wani na ku shiga tetayen in za ku nemi duniya ku nema wurin Allah Allah zai ba ku sai za a mako ba ku mai kyau ya baka daidai abin da ya kamace ka ai duniya abun a neme ta ne hmm. domin a duniya kake rayuwa a duniya kake cinto a duniya kake shan kunu a duniya kake shanti a duniya kake cina duk waɗannan morewa ne na duniya kuma Allah subhanahu wata'ala nima ce fitar da ta don bayansa waɗanda suke mutane kirki hmm. sai raba shi tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba amma a lahira sai zama khalisatan a keɓe na mummine ne kawai kuma manzo Allah yana addu'a yana kuma roƙon Allah duniya amma mai amfani Allah kuma ya koyar da mu a tarbiyya ta Allah subhanahu wa ta'ala hmm. aya a cikin suratul baqara na'am da Allah yake magana rabbana atina rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wannan aya ne na alkur'ani mai girma kuma Allah ya tace fada a can kasas ko na'am nan ne da yake magana wala tansa nasibanka na'am إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تخاف إن الله لا يحب الفرحين وابتل فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ومجد subhanahu wa ta'ala yake magana dangane da lokacin da ƙaro yake jin isa hmm. to a nan dai da ake mishi wazi wala tansa nasibaka mina duniya ka son ka na duniya karka mutu da shi amma me ake so ka yi wa ahsin ka kyautata wa ahsin ka kyautata to me kyautatawa shi me me ka kyautata ɗabi'arka kar duniyar ta ribace ka ka fada halaka kar ka fada halaka shine abin da ake nufi to saboda haka a duniya za ka nemi kasonka shi yasa Allah ce rabbana atina ne a hasana wasu fil hasana wa na azaban shi mu'mini sifan mu'mini kenan yana roƙon Allah ne su wata ala ya masa mai kyau a nan duniya a lahira kuma ya sake bashi mai kyau amma ba duniya kawai yake roƙo ba saboda haka annabi Muhammad aka ga annabi ya daga hannu yana addu'a Allahumma atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu a duniya ne mai kyau wa fil akhirati hasana a lahira ya Allah ka ba mu mai kyau wa qina azaban nar ya Allah ka kare mu daga azaban wuta to kaga yayi wannan addu'a to ashe kenan Allah kuma yake duniyan duniyan da lahiran namu ne kenan sai ka nima a wajen hmm. Allah ce na ja ku na kuna muku gargadi da wuta wanda take mai ruwa mai fasa jiki la ya slaha ya kira kira da kaga yana cikin abin nan Thank you. نعم لا يصلاها لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجسى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولسوف يرضى نعم الله سبحانه وتعالى يقول لا يصلاها إلا الأشقى ba mai shigan wannan wutan talabba ɗin sai wanda yake ashqa shaqiyun kenan matsiyaci kenan lalatacce wanda ya saki Allah subhanahu wataala allazi kazzaba wa tawalla wanda ya ƙaryata ya ƙaryata sakon da manzo Allah ya zo da shi hmm. wa tawalla ya juya anil iman ya yin imani da Allah subhanahu wataala to wannan kan shi ne zai shiga wannan wutan Allah ya ce jin na buhal atqa da sannu da sannu shi kuma wanda wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki zai nisantar da shi daga mai daga barin shigan wuta shi ne taƙiyyar jini waye wannan taqiyin da sai ce yi yuti malahu yatazakka wanda ya da dukiyarsa ya ciyar da dukiyarsa domin Allah ya tazakka don ya tsarkaka kuma ya yi ne domin Allah ba don neman yabon wani ba hmm. wa mali a hadin inda homin ni'imatin tutu ba ba ya yi ba ne don wani ya saka masa ya biya ka ya sa ya ciyar ba a'a domin Allah ne kawai ya ciyar wannan shi ne ƙarshen wannan sura wanda ake kira suratun lai